الله ولي الذين آمنوا والله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran tana da wani zaɓi don kare kanta, maslaharta da kuma al'ummarta. Bayan harin wuce gona da iri da Amurka ta kai kan jamhuriyar Musulunci ta Iran, Iran ta yi kira da a gudanar da zaman taron gaggawa na Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya amurka ta kai har-hare ta sama kusa da cibiyoyin makamashin nukiliyar iran na farko isfahan da natanz yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa Iran tana da duk wani zaɓi don kare kanta maslaharta da kuma al'ummarta. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa bisa ga kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tanade-tanade da kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tanade-tanade da suka bayar da damar mayar da martani don kare kai iran tana da dukkanin zaɓin kare kanta muradunta da kuma al'ummarta Said Abbas aragci ya rubuta a shafinsa na dandalin X cewa Amurka a matsayinta na memba na dindindin a kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ta keta yarjejeniyar kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta hanyar kai hari kan cibiyoyin nukiliyar Iran na zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa abubuwan da suka faru a safiyar Lahadi suna da ban tsoro da kunya kuma suna da sakamako sakamako mai tsanani ya kamata kowane memba na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwarsa sosai game da wannan mummunan hali da rashin bin doka da oda daga amurka Ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ya bayyana ga kowa da kowa cewa Amurka ba ta kiyaye kowace doka. Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fitar da sanarwa game da harin wuce gona da iri da sojojin Amurka suka kai kan cibiyoyin nukiliyar Iran na zaman lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai da kakausar murya kan zaluncin da sojojin Amurka suka kai kan cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya. lafiya wanda suka keta ka'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da kuma ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa wanda amurka ta ɗauki alhakin yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta ɗora kan ƙasar iran sanarwar ta ci gaba da cewa har-haren da sojojin amurka suka kai kan ƙasa mai yanci kuma memba ta majalisar ɗinkin duniya wanda suka aiwatar da haɗin gwiwar masu aikata laifuka ta gwamnatin mameri 'yan sahayuniya marasa kiyaye tsari da doka sun sake nuna girman wuta da kyamar al'umma da ke cike cikin manufofin amurka da zurfin ƙiyayya ga masu son zaman lafiya jamhuriyar musulunci ta iran ta yi furuci da 'yancinta na kare kanta da dukkanin karfinta daga hare-haren wuce gona da iri na sojojin amurka da kuma laifukan da wannan ja'irar gwamnati 'yar damfara ke yi Bayan hare-haren wuce gona da iri da Amurka ta kai kan jamhuriyar Musulunci ta Iran, Iran ta yi kira da a gudanar da taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Wakilin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin wata wasiƙa a hukumance ya buƙaci a gudanar da zaman gaggawa na kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin mai da martani ga karan tsaye da Amurka ta yi wa Iran. Amir Sa'id Irawani jakadan Iran kuma wakilinta na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya ya rubuta a cikin wata wasiƙa zuwa ga kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran domin kiyaye zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gaggauta gudanar da zaman gaggawa na kwamitin tsaron ba tare da wani bata lokaci ba don yin la'akari da wannan matakin wuce gona da iri na zalunci da yin Allah wadai da shi cikin kakkausar sharuɗan da kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shimfiɗa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dai ya bayyana cikakken alhakinsa kan waɗannan munanan hare-hare da aka kai kan Iran kuma sun yi amfani da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba wajen yaƙar 'yancin jamhuriyar musulunci ta Iran da amincin ƙasarta a wani taron manema labarai a fadar White House. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. amurka ta kai hare-hare ta sama a kusa da cibiyoyin makamashin nukiliyar iran na fardo isfahan da natanz an kai hare-haren ne a tashar nukiliya ta fardo kuma an kai hare-haren a kusa da cibiyoyin nukiliya a isfahan da natanz sannan jami'an tsaron iran sun kunna tsarin tsaron sararin samaniya a waɗannan yankuna don daƙile hare-haren abokan gaba murtaza haidari kakakin kwamitin kula da rikice-rikice a lardin ya sanar da cewa an kai hari ta sama a kusa da tashar nukiliyar fardo a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata ta hanyar wasu hare-hare da aka gano bayan an kunna na'urorin tsaron iska na birnin Murtaza Haidari kakakin kwamitin kula da rikice-rikice a lardin Qom ya bayyana cewa an samu cikakken kwanciyar hankali a birnin Qom mai alfarma da kuma sauran larduna gaba daya. A nasa bangaren Muhammad ya bayyana wa shugaban majalisar shawara kan dabarun yaƙi cewa an ɗauki tsawon lokaci da kwashe muhimman kayayyakin makamashin nukiliya a wurin kuma muhimman na'urorin nukiliya ba su fuskanci barna da za a iya kwatantawa a wannan harin ba. hukumar makamashin nukiliyar iran ta bayyana cewa ba za ta bari a dakatar da ci gaban waɗannan masana'antu na ƙasar ta ba hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar iran aeoi ta fitar da wata sanarwa dangane da hare-haren baya-bayan nan da aka kai kan cibiyoyin nukiliya na fardo isfahan da natanz da kuma abubuwan da suka faru a cikin wata sanarwa da hukumar kula da makamashin nukiliyar iran ta fitar ta ce bayan har-haren wuce gona da iri da makiya yahudawan sahayuniya suka kaddamar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a safiyar lahadi an kai wa cibiyoyin nukiliyar iran hari a fardo na natanz da isfahan wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa musamman yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta nft wannan matakin da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma abin takaici an aiwatar da shi ne tare da nuna halin ko in kula da kuma haɗin kai bai na hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e abokan gaba na amurka ta hanyar yanar gizo da kuma ta hanyar shugabanta sun ɗauki alhakin wannan hari a wuraren da aka ambata wanda hukumar ta iaea e ke ci gaba da sa ido a kai kamar yadda yarjejeniyar tsaro da kuma yarjejeniyar npt suka tanada jamhuriyar musulunci ta iran tana sa ran kasashen duniya za su yi allah wadai da wannan hargitsi da ya saba wa shari'a bisa la'akari da cewa wannan matakin dokar daji ne da babu tsari ciki da kuma tsayawa tsayin daka akan kasar iran wajen neman halaccin 'yancinta ƙarshen labarun duniyan kenan. Bismillah ar-Rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da ake fafatawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta Iran da kuma hamjiksar Isra'ila tun ranar sha uku ga watan Yuni da muke ciki wato Juma'a da ta gabata. A ranar Juma'a da ta gabata ce wato jiragen yakin hamjiksar Isra'ila suka shiga ƙasar Iran sannan suka kai hare-hare kan gidajen manya-manyan sojojin ƙasar Iran. waɗanda suka haɗa da babban kwamandan dakarun irgc masu kare jin juhal musulunci a ƙasar manjo janar hussein salami da babban hafsan sojojin ƙasar manjo janar muhammad bakiri da kwamandan dakarun sansanin sojojin ƙasar iran wanda ake kira khatamul anbiya a nan birnin tehran mai suna janar gulam ali suka kai su ga shahada har ila yau yahudawan sun shiga cikin birnin tehran inda suka kashe masana fasahar nukiliya guda shida a cikin jami'ar Beheshti da wasu wurare a nan birnin Tehran, sannan suka kashe wasu mutane a wasu unguwanni. Banda haka sun kashe wasu mutane fararen hula wa'anda ba sojoji ba ko kuma masana nukiliya ba, jiragen yaƙin Yahudawan dai samfurin F-35 sun rusa gini guda mai hawa goma sha hudu a birnin. inda suka kashe dukkanin mutanen da suke cikin ginin amma kafin su fice daga jimuwa musulunci ta iran jami'an sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yakin samfuri f-35 guda biyu ɗaya daga cikinsu matuƙin jirgin ya cilla kansa waje a lokacin da ya ga cewa jirginsa zai faɗi ƙasa shi ma sun kama shi don haka a karon farko a duniya wata ƙasa ta kakkaɓo Jiragen yaƙin samfurin F-35 na ƙasar Amurka kuma tun lokacin wa'annan jirage suka bar shiga ƙasar Iran. A lokacin da Yahudawan suka kai wa'annan hare-hare a cikin birnin Tehran da suna tsammanin sun sami nasara ta ƙarshe kenan saboda manya-manyan sojojin jumhuriyar musulunci ta Iran da suka kashe. Amma sa'o'i kaɗan bayan wa'annan hare-hare, sojojin Iran sun fara mai da martani kan hamshi ƙasar Isra'ila. Tun bugu na farko tare da makamai masu linzami, al'amura suka fara soyawa farin ciki na Yahudawan ya fara zama baƙin ciki, don ba su tsammani cewa jumhuriyar musulunci ta Iran tana da makamai masu ƙarfi irin wa'anda suka faɗa a ƙasarsu ba. Kafin Iran ta fara ramawa da jagoran junjiyar hali musulunci Imam Said Ali ya soya sojojin da suka yi shahada da wasu ya kuma gabatar da dukkanin sauye-sauyen da ya kamata a yi a cikin shugabancin sojojin ƙasar a yau an wuce mako guda da fara wannan yakin kuma abin da ya faru a cikin kwanaki kimani tara da suka gabata ta bayyana cewa a fili hamshi ƙasar isra'ila ba za ta iya yaƙi da jimhuriyar musulunci ta iran ya daɗe ba saboda ƙarfin makaman da jimhuriyar musulunci ta iran musamman makamai masu linzami samfulin kurus da kuma ballistic wa'anda take da su wanda ya wuce ƙarfin tsammanin hamshi ƙasar isra'ila tare da wannan kamar yadda jagoran junju hali musulunci na iran imam said ali hamnai ya faɗa bayan hari na farko a jawabinsa ga mutanen ƙasar iran ya ce Yahudawan sun yi kuskure, to a nan ya tabbata cewa sun yi kuskure. Yahudawan sun yi nadamar fara yakin, saboda suna tsammanin sun fi kowa ƙarfi makamai a gabas ta tsakiya. Don haka idan za mu ɗauki natijan wannan yakin da hamdukasar Isra'ila ta fara da jamhuriyar musulunci ta Iran da sunan hana ta mallakar makaman nukiliya. To ya zuwa yanzu dai za mu iya cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ta sami nasara a kan hamci ƙasar Isra'ila kuma da yardan Allah wannan nasarar za ta ci gaba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. Asarorin da hamci ƙasar Isra'ila ta yi a cikin mako guda da ya gabata sun haɗa da rugurguza manya-manyan biranen ƙasar wato Yafa ko kuma dai Tel Aviv babban birnin ƙasar. da kuma birnin Haifa cibiyar tattalin arziki na hamshe ƙasar Isra'ila. Sannan sun rasa jiragen yaƙi mafi tsada da suke tutiya da shi har guda hudu a cikin mako guda a nan ƙasar Iran. Don haka ne jiragen yaƙi a ƙasar Isra'ila suka fasa shiga sararin samaniyar jumhuriyar musulunci ta Iran don kada a kakkaɓo su. Don haka ne jiragen yaƙin ƙasar Isra'ila suka fasa shiga cikin ƙasar Iran sai dai su shiga ƙasar Iraki su kuma cilla makamai masu linzami zuwa cikin ƙasar ta Iran. Banda haka wani babban al'amari da ya faru a yaƙin kwanaki tara da suka gabata tsakanin hamdu ƙasar Isra'ila da jami'ar musulunci ta Iran da alamun Yahudawan tare da taimakon Iraniyawa munafukai a cikin gida su in fasa ƙorin makamai na drones suka shigar da su ƙasar Iran sannan suka kafa kamfanonin harhaɗa su wato ƙananan jiragen yaƙi a cikin birnin Tehran da wasu birane kamar Isfahan inda a cikin dare sukan har harhaɗa wa'annan jiragen ɗauke da bamai su tada su su kuma jefa su a kan gidajen mutane ko kamfanoni ko ma'aikatan gwamnati su kuma lalata su. Munafakai sun jawo asarori masu yawa ga ɗaiɗaikun mutane a cikin wannan garuruwa, har kuma suka jawo asarorin rayuka a ciki, wanda ya sa jami'an tsaro a juna musulunci ta Iran suka ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama yana taimakawa hamshi Isra'ila a cikin Iran, hukuncinsa kisa ne. kuma babu jinkiri wajen gurfanar da shi a gaban kuliya. Ya zuwa yanzu dai alkalai su yanke hukunci na kisa akan wasu daga cikin wa'anda aka kama, an kuma zartar da hukuncin kisa a kansu. Wa'annan munafukai dai sun fi wato gudanar da ayyukansu a cikin dare, inda suke fidda wa'annan jiragen su kuma shagaltar da garkuwan sararin samaniya na ƙasar Iran kakaɓo su ɗaya bayan ɗaya. Daga nan za mu fahimci cewa yaƙin da jumhuriyar musulunci ta Iran take fafatawa da ƙasar Isra'ila yaƙi ne da ƙasar Isra'ila daga waje da kuma yaƙi da munafukai masu goyon bayanta a cikin manya-manyan biranen ƙasar. A ɓangaren siyasa kuma mafi yawan ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da kasar Isra'ila saboda yaƙin da take kaiwa jumhuriyar musulunci ta Iran. sun kuma tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta fi hanji kasar isra'ila ƙarfin makamai da kuma kayayyakin yaƙi musamman makamai masu linzami don kai farmaki da kuma garkon makaman masu linzami na sararin samaniya sai dai ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman ƙasashen turai ba su yi allah wadai da takalar yakin da kasar isra'ila ta yi wa kasar iran ba wannan kuma saboda wato gurinsu ne suka cewa an yaƙi kasar iran an kuma sauya shugabancinta amma sauran ƙasashen duniya musamman rasha da china sun yi allah wadai da hamshi kasar isra'ila kan takalar yakin da ta yi da jimhuriyar musulunci ta iran sun kuma bayyana cewa idan har yakin zai taɓa maslaharsu a ƙasar iran to mai yiwuwa su shiga yakin suna taimakawa iraniyawa shugaban ƙasar amurka donald trump ya zargi wato ƙasar china da bawa jumhuriyar musulunci ta iran makamai masu linzami samfurin ballistic wanda ake kira hypersonic sannan ya yi barazanan zai shiga yaƙi ya kuma taimakawa ƙasar isra'ila kan ƙasar ta iran saboda baya son iran ta mallaki abin da ya kira makaman nukiliya amma da alamun shugaban ya rikice sai yana son ya naɗe tabarman kunya da hauka yana cewa nan da ‘yan kwanaki zai warware kome kuma ya yi kira ga mutanen Tehran su bar birnin. Trump ya kwana da sanin cewa idan ya kuskura ya shiga yaƙi da Iran don taimakawa hamji Isra'ila to abinda jagoran junju halin musulunci imam said ali hamna'i ya faɗa na korar sojojin amurka daga yankin gabas da tsakiya zai tabbata kenan da farko dai kamar yadda kasar isra'ila ta kasa kare kanta daga makamai masu linzami na ƙasar iran haka ma makaman za su yi ta faɗawa a sansanonin sojojin amurka aƙalla guda goma sha tara da suke yankin gabas ta tsakiya saboda garkuwar makaman masu linzami da hamji ƙasar isra'ila take da su su ne amurka take amfani da su a wa'annan sansanonin sojojinta a yankin gabas ta tsakiya don haka kamar yadda ƙasar isra'ila ta kasa samun nasara a kan ƙasar iran saboda haka shugaban ya rikice don baya son ɗaukar ƙasƙanci saboda ya kasa samun nasara a kan iran na ta dakatar da shirinta na makamashin nukiliya sai kamar yadda yake so sannan idan ya shiga yaƙin yana da tabbacin cewa ba zai sami nasara ba saboda makaman da yake da su su ne hamsar isra'ila take da su kamar dai yadda iran ta sami nasara akan hamsar isra'ila za ta sami nasara akan amurka ba wata taba ba don haka trump ba zai so abin kunya ya same shi kamar haka ba wanda kuma yana iya shafar shugabancinsa a Amurka. Sannan sauran manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda suka haɗa da China da Rasha ba za su so Amurka da ƙasashen yamma su sami nasara a kan Iran ba, saboda kowannensu yana hulɗa ta kasuwanci ko tattalin arziki masu yawa da ƙasar Iran. Misali ƙasar Rasha tana zuba jari na kimani dala Amurka biliyan takwas a ƙasar Iran. Don haka, samun nasarar Amurka kan Iran zai sa ƙasar Rasha ta rasa dukkanin jarin da ta zuba a ƙasar Iran. Banda wannan akwai wasu al'amuran tattalin arziki da suka haɗa Rasha da Iran. Daga ciki akwai layin dogo wanda zai taso daga ƙasar Rasha ya ratsa cikin Iran ya wuce cikin Pakistan da India har zuwa ƙasar China. Ƙasashen biyu dai sun yi nisa a cikin wannan shirin. Ga kuma bututun gas wanda ƙasar Rasha za ta shimfiɗa zuwa bakin tekunan ƙasar Iran don sai da iskar gas ga ƙasashen gabas. Sannan babban al'amarin tattalin arziki da ya haɗa Iran da China kuma shi ne wato yarjejeniya mai dogon zango na shekaru 25 wacce a cikinta Iran za ta sayarwa ƙasar China ɗanyen man fetur. a farashi tabbatacce ko da farashin ɗanyen mai ya sauya a kasuwannin duniya. Don haka waɗannan manya-manyan ƙasashe biyu ba za su so a sauya gwamnati a ƙasar Iran ba saboda wa'annan dalilai da muka ambata. Da wannan dalilan ne kuma ƙasashen China da Rasha suka yi tir da yaƙin da Isra'ila ta farwa ƙasar Iran da shi sannan har ma a wasu lokutan sun bayyana cewa suna iya shiga yakin a ɓangaren ƙasar iran idan sun ga cewa gwamnatin iran za ta faɗi a wani ɓangare kuma al'ummar musulmi musamman larabawa sun ga ƙasƙanci a hannun ƙasashen yamma musamman amurka shekaru ɗaruruwa da suka gabata sannan al'amarin falastinawa wa'anda wannan ƙasashen suka kafa hamshi ƙasar isra'ila a ƙasarsu wanda kuma suka shiga yaƙe-yaƙe da dama da ita a shekarun da suka gabata suka kuma kasa wato samun nasara a kanta to ganin nasarar da jumhuriyar musulunci ta iran ta samu a kan hamshi ƙasar isra'ila to da alamun zai zama dole a shafe hamshi ƙasar isra'ila bayan ƙasa sannan a kafa ƙasar falastinu mai cikakken iko kuma memba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zai farantawa ƙasashen Larabawa da Musulmi rai a kan yaƙin da Amurka Isra'ila take fafatawa da Iran a halin yanzu. To a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba a tsakanin Amurka Isra'ila da kuma Iran kuma da alamun nasara tana ga jamhuriyar musulunci ta Iran a ƙarshen wannan yaƙin. Amurka Isra'ila da ƙasashen yamma masu goyon bayanta za su ji kunya. kuma daga yanzu za su fara shiga taitayinsu da jumhuriyar musulunci ta Iran. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. harshen Farisanci. Bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum. barkamu da saduwa da ko a cikin darasi na biyar a cikin shirin muna mu koyi harshen Farisanci da sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran ke gabatar muku. Idan ba a manta ba a shirin da ya gabata dai an ji ida ta kaya tsakanin Muhammad Ramin dangane da matsalar ɗaki da Muhammad ke fama da ita a wurin kwanan ɗalibai. Inda Ramin ya yi ma Muhammadu tayin ɗakinsa kasantuwar ɗakin nasa na da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa. A yau sun tafi wajen mai kula da ginin kwanan ɗalibai mai lamba biyu ne, wato Malam da Vare. inda suka yi magana da shi dangane da hakan inda ya amince muhammad zai dawo ɗakin ramin da zama sai a biyo mu domin jin shin muhammad zai zama abokin zaman ramin a ɗaki ɗaya ko kuwa a'a amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomi kamar da yadda aka saba. بخیر برکه درانه آقای داوری ملم داوری اتاق داکی اتاقمان داکن مو تخت گدو خالی wanda babu komai a kansa. Takhte khali. Gado wanda babu komai a kansa. Na sani. ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است دکی بفرمایید بسم الله این ونن فرم تکر در فرم دانشجو دالبین جامعه دانشجوها دالبان جامعه خیلی متشکرم na gode kwarai. Khaili mamnun. godiya nake. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu Dramin a lokacin da suka tafi wajen mai kula da wurin kwanan ɗalibai a gini mai lamba biyu. سلام آقا سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است. سلام آقای داوری. سلام. شما در ساختمان دو هستید؟ نه. اتاق من در ساختمان یک هست. و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله، اگر ممکن است. پرونزو کما kuma sai a sake یده yadda zancen nasu ya tare da fassara. سلام آقا سلام علیکم مالم سلام روز بخیر و علیکم السلام برکه درانه آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم malam داوری mu a ɗakinmu muna da gado wanda babu komai a kansa. Bale, mi donam. Na'am, na sani. این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. wannan Malam Muhammadu ne, shi ɗalibi ne a ɓangaren adabin yaren Farisanci. سلام آقای داوری سلام علیکم معلم داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ علیک السلام کی کنا اگینی نبیونی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است آ، اکی نه یه نه اگینی نفرکونی و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ کی کنا سن گینی نه بیونه بله اگر Na'am, idan mai ایدم ne. Malam Davari dai bai bayar da amsa ba, sai miƙe tsaye daga kan teburinsa ya tafi wajen wani kabot da ke cikin wata kusurwa a ofishinsa, inda ya ta na wasu takardu. Muhammadu da Ramin dai suna zaune sun zira masa idanu. Can sai Malam Dabari ya ɗauko wata takarda ya ɗora a kan teburinsa ya zauna. Wannan takardar dai takardar fam ce da ɗalibai ke cikewa kafin su samu ɗaki a ginin ɗakunan ɗalibai mai lamba biyu. Ya miƙa wannan takarda ga Muhammadu سه چه مسا بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو خیلی متشکرم آقا خیلی ممنون تونز کما سه اجی ابن دا مالن داوری یچه ما محمد تردا فسره بفرمایی فرم دانشجوهای ساختمان دو بسم الله تکدن فرم na ɗaliban gini na biyu. خیلی متشکرم آقا. Na gode kwarai malam. خیلی ممنون. Godiya nake yi. To yanzu dai Muhammadu da Ramin sun sun anshi wannan fom na takarda sun kuma cika sun miƙa wa malam da bari. Muhammad da Ramin dai sun ji daɗin yadda haka ta kasance. Saboda haka sun san cewa daga yau a ɗaki ɗaya za su ci gaba da rayuwa. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Bekhair Barka da rana. آقای داوری ملم داوری اتاق اتاق اتاقمان دایکن مو تخت گدو خالی وند بابو کومه اکن تخت خالی گدو وند بابو کومه اکان میدانم ناسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است بکی ننه بفرمایید بسم الله این ونن فرم در فرم دانشجو دالبین جامعه دانشجوها دالبان جامعه خیلی متشکرم نه گودی خیلی ممنون godiya nake. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin da kuma Malam Dabiri yadda ta kasance. Salam, آقا Salam, Ruz بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستید؟ نه اتاق من در ساختمان یک است و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است To jama'a masu saurare a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Amadu da Muhammad da da haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa. inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke yin nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom a bangaren addinin musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin na fara da tambayar malam haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi to kamin mu shiga wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tarihin mas'aloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittan mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manuha na halittar mutane na uku menene manuha na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin ƙwaƙwalansu. to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratu zariyat inda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta min wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manufa na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki din wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wata'ala yana da wani manuha ne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana bukatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan bukatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira a lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da buƙatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwan Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu wa ta'ala da zatin sa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ainihin watan mabubbuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu wa ta'ala hadafin da ya sa ya halicce mutum ba wani abu ne wanda yake komawa zuwa ga zatin Allah subhanahu wata'ala mai tsarki natijan wannan hadasi din yana komawa ne zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shine dama a sase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta da hadasi wannan hadasin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana komawa ne zuwa ga halitta a kanta domin Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne Allah subhanahu wata'ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu wata'ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna iya wannan shine hadasi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadasi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai baya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin tahqiqin wannan hadasi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa kamar da hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukakin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa kuma Allah maɗaukakin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت يا مولاي يا معتمدي فبدنياي وآخرتي يا إله العرش خذ بيدي يا إله الكون كده إيرانيا واحد Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Muhammad Rohbar shine mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. یاد شد سکوت پشتی که خواب دیدی بریان شدن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت برق و بارود این آسمان به خود هر لاله که افتاد یک لاله زار روی یک لاله زار روی این خاک با شکوهش از مرگ زندگی ساخت با زخمهای کاری بر ظلم ظالمان ما های بیدار ما قله های دشوار دریایی از سراتان با سخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی از زیر سطح ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش نبینم Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu